وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شقاتك سورة الفتح wanda tana da ayoyi ashirin da tara kuma ita ce ta arba'in da takwas daga sama suratul fathi kamar yadda ya zo a cikin at-tafsirul qur'ani lil qur'an na doktor abdul karim al khatib yace nazalat ba'da sulh hudaybiya wannan sura ta sauka bayan sulh hudaybiya tana da ayoyi 29 tana da kalmomi 560 tana da huruffa 2400 da talatin da takwas sannan a cikin tafsirul wadih na Dr. Mahmud Muhammad Mahmud Hijazi yake cewa nazalat lailan wannan sura ta sauka da daddare baina makka wal madina tsakanin makka da madina a wani guri da ake kira kura'il ghamim fi sha'ani sulh hudaybiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Madina ranar litinin a cikin watan zilƙa'ada shekara ta shida bayan hijira domin gabatar da umra tare da sahabbai kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar hakanan hudabiya ko hudaibiya wasu kan ce a shadda wasu ka ka a yi hudaibiya ko hudaybiya hudaybiya an fi cewa hudaybiya sunan wata rijiya ce wacce take arewa maso yamma da maka yanzu ana kiran gurin al-shumaisi tsawon kilomita ashirin da biyu daga maka kamar da ya zo cikin asiratin nabawiyya fi daw'il masadir al-asaliya na al-ustaz doktor wato profesa muhammad mahdi rizqullah ahmad hakanan summiyat ha suratul fath liftitahiha bi bushra al fath al mubin wannan sura an kira ta suratul fath saboda an bude ta da bushra da bushara wato farin ciki na bude fatahu da aka yi na sulhu da biya wanda yake bayyananne wannan shine abinda Sheikh Wahabatu bin Mustafa Az-Zuhaili ya faɗa a cikin tafsirinsa a tafsirin Munir في العقيدة والشريعة والمنهج أنا اشتهرت هذه السورة بسورة الفتح wannan sura ta shahara ana kiranta suratul fath wa wajhu tasmiyatiha liftitahiha bi bushral mubin dalilin da ya sa haka saboda an buɗe ta da maganan bushara bayyananniya kama takarrara lafzul fath fiha salasan kalman fath ya zo a cikin sura ɗin sau uku wala yu'rafu laha ismun ghayra ismi allazi summiyat bihi ba a santa da wani suna ba sai wannan sura na suratul fath wa bizalika kutibat fil masahifi wa kutubut tafsir wa sunna wannan haka yake a cikin dukkan wato mushafi da tattafan tafsiri da na sunna wa ja'at tasmiyatuha fi kalami sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wannan shine abin da yazo a cikin at-tafsir al-mawdu'i li al-qur'an mihwar wato abinda wannan sura take tattaunawa na hazihi suratu wannan sura ta fi kulawa ko tafi bayani bi janibut tashri' a ɓangaren abin da ya shafi shari'a sha'anu sa'iris suwaril madina kamar yadda aka san surorin madina haka suke bayani akan shari'a allati tu'alijul usasa at-tashri'iyyata fil mu'amalati wal ibadati wal akhlaq wacce take magana ko take tattaunawa akan tushen shari'a wanda ya kunshi mu'amala da ibada da halaye na kwarai wannan yana na a tafsirin mawdu'i liswalil qur'an na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا kamar yadda muka bayani a muƙaddima cewa musulunci dai ana kasa dokokinsa da tsarurrukansa zuwa kashe hudu akwai al'aƙida al'islamiyya akwai al'ibada al'islamiyya akwai al'akhlaƙul islamiyya akwai kuma al'mu'amalat al'islamiyya musulunci yana da aƙida da ibada da halayya da kuma yadda za a yi mu'amala ta zamantakewa tsakanin mutane da junansu. Allah ta'ala ya ce, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina. Yana gaya wa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wannan magana mai girma wacce aka buɗe ta da inna harfu taukidin wa nasibin mushabbahun bil fi'l yansabu isma wa yarfa'u kabra na damirun muttasilun mabani ala sukuni fi mahalli nasibin ismu inna fatah fi'ilun madin mabani ala sukuni litisalihi bina adallatu ala al fa'il lirraf'i wan nasbi wa jarrin na salah ka a'rib bina fa inna na nilnal minah لك جار مجرور متعلق به mutlak مفعول مطلق موصوف مبينا صفته Allah yake gaya wa manzansa Muhammad mai daraja mai girma mai buwaya a wajen Allah su subhanahu wa ta'ala wanda bai halicci halitta mai girma kamarsa ba, ya ce, Inna fatahna laka, haƙiƙa mun yi buɗi a gare ka, fathan buɗi mubinan bayyananne a fili ƙarara, To, malamai sun yi maganganu a kan me ake nufi da alfathi a nan, har an samu maganganu guda hudu. Magana ta farko annahu kana yawmal hudaybiya shine abin da ya faru a ranar hudaybiya inda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi akan haka. Har arwato daga Bara'u bin Azib radiyallahu anhu ya ce nahnu uddul fataha bai'atar ridwan. wannan bai'a da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya to wannan mu a gurin mu shine babban budin da aka samu na daraja malam sha'abi yace huwa al-fathul hudaybiya shine dai maganan buɗe hudaybiya saboda abubuwan da suka faru masu girma a gurin daga farko yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wani gata da Allah yawa annabi bai taɓa wa kowa irinsa ba shine aka ce in ma ya yi an gafarta in ma zai yi an gafarta a ne mutum wa uti'imu sannan aka ciyar da su nakhala kaibar wato dabinan khaibar wa balagal hadiyu mahillahu sannan hadaya ta isa mahallinta wa zaharatun rumu ala farisa sannan rumawa suka yi nasara akan farisa wanda kamar waɗannan ahalul kitabi ne waɗannan maguzawa ne da haka musulmi suka goyi bayan ahalul kitabi su kuma kafiran maka suka goyi bayan maguzawa ƴan uwansu fa farihal muslimuna fa farihal mu'minuna bi zuhuri ahlil kitabi alal majus wanda yasa mu'minai suka yi farin ciki da nasarar da ahlil kitabi suka samu akan maguzawa malam zuhuri yace lam yakun fathun a azama min sulh hudaybiyya babu wani buɗi da wata nasara da musulmi suka samu kamar sulhu hudaybiya wa zalika annal mushrikina ikhtaladu bil muslimina ice domin kafiran wannan zamani sun cuɗanya da musulmi fasami'u kalamahum har suka samu damar jin maganarsu shi yasa mafi yawa makiya addinin Allah ba sa so mu yi magana a ji ba sa so a ga addininmu yanzu kawai fassara wato a tahajjudi da ake yi wanda ake a masallacin Makka da masallacin Madina wanda ake fassarawa da turanci ake gani a satellite sakamakon haka kafirai da yawa sun shiga addinin musulunci suna ga ana karanta Qur'anin ga daɗin murya kuma ga fassara ana musu da turancin da za su gane sai mutum ya ga a ah, yanzu abinda Qur'anin ne yake cewa kenan ashe abinda alaraman nan yake ta kwado tilawa akai kenan sai ya sha'awar musulunci sai ya shiga to kaga musulunci in dai za a bashi yayi bayanin kansa ba wani ne ya wakilce shi yake bayani a kansa ba to jama'a za su gane shi wa aslama fi salasi sinina khalqun kathirun a tsawon shekara ukun nan aka samu mutane da yawa da yawa sun musulunta wa kathura bihim sawadul islam duhun musulunci da dandazon musulunci da taron musulunci da bataliyan musulunci suka yawaita da waɗannan malam mujahid yace ya'ani bil fathi ma qadallahu lahu min naharil hadi abinda Allah ta'ala yau manzansa hukunci na yanka hadaya a Hudaybiya wa halqi ra'asihi da aske kansa Malam Ibn ya yace da Allah yace inna fatahna laka fathan mubina yace ai qadayna laka qada'an aziman mun maka hukunci hukunci mai girma wa yuqalu lil qadi al fattahu wannan yasa alkali ake kiransa al fattahu rabbana baina bainana wa bain qaumina bil haqq malam farra'u cikin shika-shikan malaman luga ya ce wal fatahu qad yakunu sulhan budi din ran yakan iya zama ai sulhu kawai wa yakunu akhdha shay'i an watan ko a karɓi wani abu da karfin tuwo wa yakunu bil qitali kuma yakan iya kasancewa ta hanyar yaƙi. wa qala ghayruhu ma'anan fatai fil lugha fathul mungaliq, duk abin da ke kulle ke ɗaure, ke cure ke mulmule ke dunƙule, in aka buɗe sai a ce an samu fathu wasruhu laziju ju'ila ma na mushrikin bil kana masdudan muta'azziran hatta fatahu Allah ta'ala wani zai shiga musulunci kana so shiga musulunci daga ina kake ina unguwa ce to za ka musulunta kai kake sha'awar musulunci ko ko wani ya matsa ma me ya baka sha'awa kake so ka musulunta na? me ce? to baka gane tambayar ba kana so ka shiga addinin musulunci da yarda ka ko wani ya matsa maka ba wanda ya matsa ma to ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ka ce na yadda daga yau ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da wannan ka ce ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda wani addini kuke yi kana zuwa coci a da ko me sunanka peter to peter yanzu za a canza maka suna daga peter ka zama wani abu kuma na musulunci wani suna kake sha'awa a cikin sunayen da kake ji na musulmi ya ce a cire masa sunan peter wanda yake amfani da shi a da yanzu a dinga kiransa da suna muhammadu to daga yau sunanka muhammad za a ci gaba da kiranka muhammad ‘yan kwamitinmu kuma za su ci gaba da kula da kai saboda watakila shekarunka ba su yawa sosai ba za su je su tattauna da iyayenka mu za mu riƙe ka mu karantar da kai mu ilmantar da kai sana'awa iyayenka bayani yanzu kana hannunmu saboda ka shiga addinin musulunci Allah ya tabbatar da kai Allah ya tabbatar da kai a musulunci ‘yan kwamiti ga aikin ku nan ku kuma to wai ma wai ce ta turo a kawo shi ya musulunta saboda yayansa ma ya zo ya shiga musulunci shine babarsa ta ce a kawo shi shi ma ya shiga addinin musulunci kun ga ashe matsalar kaɗan ce ko saboda haka yaro ka dage ka yi karatu yanzu ka zama musulmi sunanka muhammad maimakon peter kuma yanzu sunanka musulmi maimakon ada da haka allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci da kai da yayanka da kuma ita babar taka ita ma musulma ce to allah ya sa mu dace shine yace wannan a fathul munghaliq wa sulhul ladzi Ila ma al na bil masdudan muta'azziran hatta fatahu Allah ta'ala wannan abu da ya faru wanda muka yi bayani a baya na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga Madina a lokacin ranar Litinin a cikin watan Zilka'ada. in kuka kula mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hajji sau ɗaya yayi umara sau hudu wannan ma umara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito game da aka ruwaito hadisin na na Aisha cewa rawat Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a fi naumi manzon Allah ya gani a cikin bacci ka anna qa'ilan yaqulu lahu la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina kamar wani yana ce masa a mafarki lalle za ku shiga masallaci mai alfarma idan Allah ya ga dama kuna amintattu fa asbaha fa haddasa nasa bi ru'yahu da aka wayi gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zantar da sahabbai wannan mafarkin wa amarahum bil khuruji lil umrati yace ku shirya mu tafi umara shine wanda muka ce an fito ranar litinin a cikin watan zilkada shekara ta shida bayan hijira fa zakara ahlul ilmi bi siyari annahu kharaja wastanfara ashabahu lil umrati malaman da suka kware wajen bincike akan sira suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbansa wa zalika fi sana sittin walam ya kharuj bi silahin illa siyufa fil qurabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito da makami ba sai a cikin ‘yan kaɗan waɗanda ake riƙewa don tafiya. nan, game da labarin sulhu biya Imamul Bukhari ya rawaito a cikin hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da ɗaya, da hadisi dai mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da biyu, da hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da tara, haka abu dauda ya ruwaito a hadisi mai lamba ta da bakwai biyar. haka imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad da imamu tabari da ibn hibbana da imamu baihaqi a cikin Dala'ilin nubuwa wa saqa huwa wa ashabuhu budna annabi sallallahu alaihi wasallama da sabansa suka koro tagoyi waɗanda ake yankawa domin hadaya fa sallar zuhura bi zulhulaifa yayi sallar azhar a gurin da ake kira zulhulaifa summa da abil buduni fa jullilat sannan ce a kawo waɗannan raƙuma aka yafa musu wannan mayafi da ake yafa musu thumma ash'araha sannan ya mata alama wa qalladaha ya mata rataye wa fa'ala zalika ashabuhu su ma sahabban annabi suka aikata haka wa aharama wa labbaye harama da umara kuma ya talbiya labbaika umratan sannan ci gaba da labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak fa fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ‘yan rahoto suka kaiwa waɗannan wato mushrikan maka, fa ra'ayuhum ala saddihi anil masjidil haram, da haka suka haɗu ƙarfe da ƙarfi da ƙarfe kan cewa ba za su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga masallaci mai alfarma ba, wa kharaju hatta askaru bi baldah har suka fito suka yi sansani a wani guri da ake kira balda wa qaddamu mi'ati farisin ila qura'il gamim suka tura kuma mahaya doki jarumai mutum ɗari biyu zuwa wannan guri da ake kira qura'il gamim wanda wani guri ne tsakanin makka da madina wasara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatta dana min al-hudaybiyah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ya ci gaba da tafiya har sai da ya daf da inda ake kira Hudaybiya yanzu ana kiransa Ashumaisi wanda mun ce tsawon kilomita ashirin 22 daga Makka wa qala zajjaju malan zajjaju ce hiya bi'irun ita Hudaybiya ko Hudaybiya ka iya shadda ka ce Hudaybiya ko ku ce Hudaybiya ka saki bakinka ba shadda wanda shi yafi yawa wata jijiya ce fasummiyal makan bismil bi'ir sai ake kiran gudun da sunan wannan rijiyar aluwa baina hawa baina makata tis'atu amyalin tsakaninta da maka a wancan lissafi zai kai wato mil tara fa waqafat yada rahilatihi anan ne kafar ɗaya daga cikin kafafuwan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ake kiranta qaswa al-qaswa ita ce sunan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama wato tsabar gudu gare ta shi ake kiranta al in dai za a tsere da ita sai ta zo na ɗaya wata rana an taɓa tsere da ita da wani ɗan duƙurƙushin raƙumi ya tsere mata sahabbai suka shiga damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haqqun ala Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu ku kwantar da hankalinku haka lamarin Allah yake game da duniya yau ai sama gobe ai ƙasa fa qala al-muslimuna hal hal suka ce zaburu zaburu zuruna ha suna mata tsawa fa abatta ita tashi faƙalu suka ce khala'atil ƙaswa'u wal khila'u fil naqati misl al hiran ma'ana ta gaza ta kaka kasa faƙala sai manzo Allah ce ma khala'at walakin habasaha habisul fili ai ba taguwa ce ta kasa tafiya da kanta ba ba ita ta durƙusar da kanta ba ba ita ta kasar da kanta ba wanda ya hana giwa ta shiga maka ta rushe ka'aba shine nima ya dakatar da taguwa ta kar ta shiga maka wa kenan Allah subhanahu ta'ala. to da haka ku kwantar da hankalinku shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma wallahi la yas'aluni khuttatan fiha ta'zimu hurmatillah illa a'adaituhum iyaha ice da rantse da Allah ba za su nemi ko su tambaye ni wani tsari ba wanda a ciki akwai girmama alfarmar Allah ko addininsa face sai na yarda da wannan tsarin nasu sun majarraha sannan ya jawo ta faƙamar ta tashi Fa fawalla raji'an auduhu ala bada'ihi ya koma inda yake da hatta nazala ala samadin a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gindin wani dan tafkin ruwa haka saboda ƙarancinsa da yawan sahabbai sai ruwan ya kafe nan da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya zuba ya zuba ko yayi alwala ya zuba a gurin sai ruwa dinga bulbulwa bulbulbul sahabbai su dubu ɗaya din nan da ɗari biyar suka sha suka koshi wannan mu'ujiza ce ko eh ruwa dan kadan ya koma mai yawa sakamakon mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mun ce mu'ujiza annabawa takan fito a babi uku ko bil ilmi ko bil qudrati ko bil gina duk mu'ujizar da Allah zai ba annabi daga cikin annabawansa za ka ga cewa ɗayan abun uku take nunawa ko tana nuna ilimi ɗimbin ilimi na annabawa awul ƙudurati ko Allah ya ba su wani iko gagara koyo gaga misali gagara badau ko Allah ta'ala ya ba su wata wadata ɗan abu ƙanƙani su taɓa shi ya zama mai yawan gaske a ci a ƙoshi kuma a bashi kamar ba a ciwo kamar ba a sha kamar ba a taɓa ba ko ta lacca da na taɓa yi mu'ujiza dubu daga cikin mu'ujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an fi shekara goma da yin lacca zan sake maimaita irinta insha Allah ta'ala na kama ujiza dubu daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka tabbata kaɗan daga ciki kenan to anan an kawo waɗannan babukan kowace mu'ujiza aka kawo wannan sikelin zaka gane ina ya kamata ka sa ta mu'ujizan nan ta ilimi ce ko ta ƙudura ce ko ta gina ce to wannan mu'ujiza ina za a sa ta a cikin min babu gina saboda ruwa ne ɗan kaɗan ta hanyar mu'ujiza ya zama mai yawa kun ga ya zama mu'ujiza ce a cikin babin gina ko a cikin babin kudura, ko a cikin babin ilimi wannan dan Allah ya tabbatar mana cewa annabawa akan gaskiya suke yake ba su waɗannan miracles ɗin min asmadil hudaybiya qalilil ma'i daga irin tafki ɗin nan na hudaybiya wanda ruwansa kaɗan ne fanta za a sahaman min kinanati sai ciro kibiya daga cikin kwarminsa fagarazahu ya kafa shi fiha a gurin fajashat lahum bir riwa'i sai ruwa ya dinga bubbugowa sahabbai suka sha waja budailu bin warqa fi rakabin anan ne budailu bin warqa yazo tare da wasu mahaya doki suka musulunta wa qalu ka min indi qaumina mun zo maka daga gurin mutanenmu wa qadistan faru lakal ahabisha sun tattaro maka bataliyar wato mayaka wa man ata'ahum da wanda ya musu biyayya yuqsimuna suna rantsuwa da Allah la yukhallauna bainaka wa bainal baiti ba za su kyale ka tsakaninka da ɗakin Allah kai dawafi ba hatta tubida khadara'ahu har sai dukansu sun kare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam na'ati liqitali ahadin wallahi mu zo dan mu yaki wani ba inda ma ji'ina la natsufa bi hadzal baiti mu mun zo ne kawai mu dawafi faman na anhu qatalnahu wanda yace ba za mu je mu dawafi ba to ya bude kofar rigima tsakaninmu da shi faraja abu dailu fa akhbara quraishan wa ba'athu urwata bin mas'ud da ya koma sai suka tura urwata bin mas'ud fa kallamahu bi nahwi zalika shi ma yazo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana irin wannan fa akhbara quraishan yaje ba quraisha labari cewa fa bai zo yaki ba ya zo ne domin yayi amara ya koma gida faƙalu na rudduhu an amina haza suka ce to bu mu yadda ya shiga ɗakin ba ko ya zo ya ɗawafin ba a wannan shekarar wa yarji'u min ƙabilin ya dawo wata shekarar fa hulu makkata wa yatufu bil bait ya shiga makka ya ɗawafi fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallama uthman bin affan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Usman bin affan bayan da sayyidina umar za a aika sayyidina umar ya ce to kasan san tsakani na fara qurayshawa ba zaman lafiya idan na je watakila daru ya barke amma usman yana da manyan mafi yawa ‘yan uwansa ne mai yiwa samu sassauci in shi ka tura za a fi samun sauƙi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina usman Allah ya ce izhab ila quraishin fa akhbirhum ka je ka ba wa quraishawa labari anna lan na'ti liqitali ahadin ba mu zo nan dan mu yaƙi wani ba wa inna ma ina zuwaran li hadzal baiti mun zo ne domin mu ziyarci wannan ɗakin ma'anar hadayu nan haruhu wa nan sarifu tare da mu akwai hadaya mu yanka ta mu tafiya mu fa atahum fa akhbarahum yaje ba su labari fa qalu la kana haza abadan har abada ba za mu ba shi dama ya shigo gurin nan ba wala yadkhulu hal'am ko zai shiga ma ba je wannan shekarar ba balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna usman qad qutil to usman ya dan yi jinkiri bai fito ba sai labari ya yaɗu cewa an kashe Usman ai an kashe Usman to nan da nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce a zo a yi masa fa qala Lana la nabrau hatta nunajizahu ba za mu gushe ba har sai wato ainihin mun yi yaƙi da su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gindin wannan bishiya da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba suka wa manzon Allah mubaya'a duka sahabban nan suka yi masa mubaya'a da aka zo sai ya ce wannan hannun na Usman ne ya dora hannunsa ɗaya akan ɗaya ya ce wannan ya wakilci Usman ya masa shi ma wato mubaya'arsa shi ma fa zaka hina da almuslimina ila bai'atir ridwan fa baya'ahum tahta shajara shine musu mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya wanda malamai sun yi maganganu akan adadin su duk da mun fi ɗaukan dubu ɗaya da ɗari biyar wasu kan ce da ɗari hudu su ce da ɗari uku akwai maganganu hudu akan adadinsu akwai sahabban da suka ce su dubu ɗaya ne da ɗari hudu in ji malam bara'u da malam salamatu bin al'akawa da malam jabir da ma'aƙilu bin yasari wannan ita ce ruwa da ta zo a cikin sahihul bukhari mai lamba ta dubu biyar da ɗari ɗaya da hamsin da dubu biyar da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya a hadisin bara ɗin kuma ya zo a hadisin jabir wanda imamul bukhari ya rawaito shi dubu hudu da ɗari ɗaya da hamsin da hudu da kuma muslim ya ruwaito shi har sau hudu a cikin sahihul muslim haka na hadisin salamatu bin akawa nan ma imam muslim ya ruwaito shi wata ruwayan ta ce su dubu ɗaya ne da ɗari biyar a ruwaito wannan daga jabir kuma shi ne wato abinda malam katada ya ce duk da shi baya gurin amma shi ma ya kutso ya ce wannan shi ne abinda imamu tsabar ya ruwaito daga malam katada ga sa'id bin sayyib cewa jabir dan abdullahi ya ce inna ashabar shajara kanu alfan wa khamsu mi'a ita su dubu ɗaya ne da ɗari biyar ruwaya ta uku su dubu ɗaya ne da ɗari biyar da ashirin da biyar wannan shine malam aufi ya ruwaito daga abdullahi ɗan abbas wanda imamu ɗabari ya ruwaito daga ibn abbas sai dai sanadin da'ifi ne ruwaya ta hudu ta zo cewa su dubu ɗaya ne da ɗari uku in ji abdullahi bin abi aufa wanda ita ma wannan ruwaya ta abdullahi bin abi aufa ruwaya ce wacce ita kuma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullah bin Abi Aufa to shine Imam an yi maganganu dai wajen jam'i tsakanin waɗannan ruwayoyi da ko maganganun da malamai suka faɗa na cewa dai 1500 din ne wa daraba yawma izin rasulullahi sallallahu alaihi shimalihi ala yaminihi li usman a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannunsa na dama ya dora akan na hagu yace wannan shine wato yake wakiltan Usman wa qala innahu za fi jahat fi wa rasulih domin ya tafi wajen buƙatar da Allah ya tura shi da manzansa wa ja'alat takhtalifu bainahum aka dinga manzanni suka ta kai komo a cikin wannan kissa doguwa wanda ka koma cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad zaka ga bayan ya kawo kissar doguwa ya bayanin ta kuma ya faɗi fa'idodi da hukunce-hukunce da hikimomi da ke ƙarƙashin wannan. wanda akwai malamin da sai da ya fitar da fa'ida 125 ƙarƙashin wannan ƙisa ta sulhu da biya hukunce-hukuncen da ya fitar a ciki 125 kuma littattafan sira akwai sun kakka waɗannan ƙisa sun yi dogon bayani kamar a rahikul maktum kamar muktasarus sira a asiratun nabawiyya a sahiha ta Dr. Akram Diya'ul Umari ko da yake zan da kuma asiratun nabawiyya fi zai masadir hal asaliya na Profesa Mahadi Rizqullahi Ahmad duk waɗannan sun kawo waɗannan bayanai shine Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wannan yace inna fatahna laka fathan mubina sai ce gafira laka Allah wannan shi ake kira lamu ta'lil wanda akwai almumara jawazan ba'dahu gafira laka Allah domin Allah ta'ala yafe maka duka ma taƙaddama abin da ya gabata in ma kayi in ji malamai min zambika na zunubanka in kayi wa ma ta'akhkhara da abin da ya kuma jinkirta wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya cika ni'imarsa a gare ka ni'imar Allah tana da yawa a kansa wa kana fadlullahi alayka azima wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka kuma ya shiryar da kai dama akai kake siratan mustaqima farki madaidaici wa yansuraka Allah kuma Allah ya taimake ka nasran taimako azizan taimako mabuwayi wanda zaka dawoma cikin alkhairi da rahama da kuma ɗorewa alheri a ciki masu kauli nabi suka ce inna hazal fatha fathu makka wasu sun ce fatahu na yana nufin fatahu makka inji malam masruku daga nana aisha wanda shine malam suddi ya faɗa wasu kuma sun tafi a cewa inna mawu ida bi fatahi makka bi hazihi aya wannan aya kamar alƙawari ne na cewa za a samu fatahu makka to amma ai tun daga sulhu da biya aka bude maka tun daga nan gurin aka bude maka wannan sulhun da sahabbai suke ga abubuwan da aka zarta wanda za mu zo kansu ba su yi musu daɗi ba to waɗannan abubuwan su ne suka zama fatahin da su Allah ya bada nasara ɗin aka buɗe garin gabaki ɗaya magana ta uku annabi fatahu khaybar fatahu khaybar wasu ce wannan tana nufin fatahu khaybara inda aka tashi dandazan yahudawa daga wannan guri da suka mamaye suka yi sansani ‘yan kama guri zauna, in ji Malam Mujahid da Malam Aufiyu da Malam Anas bin Malik, na hudu ana hulƙada'u bil Islam, wato hukunci da musulunci, cewa shi ne addinin da zai ci nasara, ko ba wanda ya isa komai tsawon zamani da lokaci ya tumbuke wannan addini na musulunci, in ji Malam Muƙati da waninsa. na laka bi izhari dinika wa nusrata ala aduwika. Mun maka hukunci da bayyanar da addininka da baka nasara akan makiyanka gafira laka Allahu malan salo ce Allahu lamu kai wal ma'ana likai yajtami alaka ma'al maghfirati domin Allah ya tara maka wannan girman gafara mai girma da ya maka ya haɗa maka da tamamun ni'imati fil fati, ya kuma ƙara maka ni'ima a wajen fatahu makka falamman damma ila al maghfirati shay'un hadisun da aka haɗa wannan gafara da wani abu kuma samamme hasuna ma'ana kai shine kai ɗin ta zo da wannan ma'ana Malam Ibn Kasir ya ce, Da Allah ta'ala ce li ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara, ice haza min khasa'isihi. Wannan khususiya ce ta manzan Allah. Allati la yushariku fiha ghairuhu. Babu wani ɗan adam da ya shiga ƙarƙashin wannan aya ta manzan Allah ce shi kadai. walaysa fi hadisin sahihin fi thawabil a'mali li ghairihi yace babu wani da aka samu a hadisi an faɗi wani lada da aka ce in ka aikata abin za a gafarta maka mata taqaddama wa mata akhara, babu shi duk mafi yawa hadisai suka zo ne da mata taqaddama kawai ko kamar man qama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu mata taqaddama min dhanbihi an ce wa mata akhara? babu man qama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu mata taqaddama min dhanbihi man man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hal al-imam suyuti Allah ya masa rahama ya tattara irin hadisan da suke zuwa da ma taqaddama dinnan min dhanbihi dukkan ziyadar da ta zo da wa ma ta'akhara mafi yawa bata inganta ba mafi yawa mutum ya ji an ce ma taqaddaman nan sai dauko wannan aya karasa wa ma ta'akhara bai san wannan kuma wata kususiya ce da wata daraja wata kima da wani girma ba yace wa haza tashrifun azimun wannan girmamawa ce mai girma in ji malam ibnu kasir li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi jami'i umurihi ala ta'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane hali cikin biyayya yake ga Allah wal bir a cikin nagarta yake wal istiqama kullun a shirye yake a tsaye yake kamkam allati lam yanalha basharun siwahu babu wani mutum da ya samu irin wannan koli kolin daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama. la min al wa la min al shin mutumin nan a can farko yake ko a ƙarshe ba zai samu irin wannan darajar ba wa huwa akmalul bashari alal itlaq manzon Allah ya fi kowane ɗan adam cika da kyau da asali da tushe da girma da daraja da ɗaukaka da mutunci wa sayyiduhum fid dunya wal akhirati shine kuma shugabansu duniya da lahira walamma kana atwa'a khalqillahi lillah tunda ya zama shi ne mafi biyayyar bayin Allah a wajen Allah wa a shaddahum li awamirihi wa nawahihi shi ya fi kowa tsananin girmama umarce umarcen Allah na ayi da kuma a bari falamma ata Allah fi zalika da yawa Allah biyayya a cikin haka A ajaba wa a ajaba ila sulhi kuma ya amsa cewa a yi sulhu a zauna lafiya don musulunci ya ɗaukaka Alallahu ta'ala inna fataha na laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cika ni'imar da ya a gare ka an yi maganganu guda hudu ƙarƙashin wannan aya wace ni'ima ake nufin za a cika wasu malaman suka ce anna zalika fil janna wannan a cikin aljanna ne za a sa shi a wannan kujerar da ya ce a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda za a shi matsayin ceto a shafa'atul kubra wanda duk in an zo ranar alkiyama Allah zai fushin da bai taɓa yin fushi irin irinsa ko ba zai ƙara irinsa ba mutane su shiga damuwa a ce a tafi wajen annabi adam annabi adam ya kasa wajen annabi ibrahim shi ma ya kasa a zo wajen annabi musa shi ma ya kasa annabi isa shi ma ya kasa ƙarshe a zo wajen Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ce ana laha ya je yana wa Allah kirari yana wa Allah take ya je sujjada Allah ce irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tambayi a baka nemi ceto a baka ceto sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin cetonsa wasani annahu bin nubuwati wal magfirati Allah zai cika maka annabta da kuma gafara an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Abbas ko annabi fatahu makka wannan ni'ima din shine ƙarin ni'ima akai shine a baka fatahu makka wa ta'if wa khaybara a baka bude ta'if da khaybara wanda waɗannan guraren guda uku sun fi kowa tsananta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba makka ga qurayshawa ta'if ga mutanen banu saqif wanda hajjifan annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ga khaybar wanda dandazan yahuda ne yan kama guri zauna ji na hudu bi izhari dinika ala sa'iril adyan Allah zai cika ni'imarsa a gare ka ta hanyar bayyanar da addininka da ɗaukaka shi akan sauran addinai ji malam Sulaiman Dimashqi wa ya ka yahdiyaka siratan mustaqima aw ka alaihi Allah ya tabbatar da kai a kan wannan tafarki wa ya wa bi bika Allah zai shiryar da mutane sakamakon bunka. da mun ce hidaya kashi huɗu ce a cikin Alƙur'ani. duk ayoyin da suka yi maganar hidaya in ka lakanci waɗannan abubuwan guda hudu ƙawa'idin guda hudu duk sanda ka ji kalman yahadi ko hada ko ihidi zaka ga tana ƙarƙashin waɗannan ɗayan hudu na ɗaya akwai hidaya amma mutlaqa shamila li jami'il khalqi ita ce hidayar da Allah ta'ala yake cewa allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan hidaya ce ta shafi dukkan halitta Allah ya shirya da dukkan halitta yadda za su ci yadda za su sha yadda za su yi kwai yadda za su haihu yadda za su yi reno yadda za su rayu a duniya duka waɗannan rayuwar da kaga kowace dabba da dabarar kiwo da dabarar noma da dabarar tsare kanta da dabarar kaza Allah ya shirya mata wannan ya kimsa mata aranta wannan shi ake cewa allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada to hidaya amma mutlaqa shamila li jami'il makhluqin sannan akwai hidaya hidayatul tawfiq wal ilham hidayar da Allah yake wa mutum ya ji yana son gaskiya ya ji yana son musulunci ya zo da kansa ba a masa tilas ba ba a ɗaure shi ba ba a kama shi ba ba a matsa masa ba yawan ba Allah ba zai sa mutum musulunci a kawai zo ya ce zan musulunta kuma a tambaye shi wani ya maka tilas ya ce a'a zaka gamu da matsala ya ce zan jure wasu in suka musulunta ɗin nan sai an je har kotu wasu sai an ta shari'a wani ma sai a shekaru ana shari'a da kuke ga haka yan kwamitin nan suna aiki da lauyoyin da ma'aikatan da waye wani za a je iya su ce su yadda ba sai an tafi kotu a je mu ya shiga addinin mu su kuma ɗansu ne mu ce musulunci bai raba ku da ɗanku ba in ma za ku rike shi ku rike shi amma ku bar shi ya addininsa da shi ya zaɓa da kansa ko musulunci ya ce ka kyautata iyayenka ko ba su musulunta ba to amma ko bai halatta su kuma su ce sai ka fita musulunci ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tut'ihuma Allah ya ce in suka matsa maka sai ka yi ridda ka koma kafiri Allah ya ce ban yadda ka bi su anan ba amma wa ma fid dunya ma'rufa ka kyautata musu ko da ba musulmi bane a rayuwar duniya bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya komo zuwa gare ni to shi yasa wannan tace hidaya da Allah ke shiryar da mutane shine zaka ji Allah yana cewa man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan da lahu waliyan murshida wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda ya batar duk duniyan nan ba mai iya shiryar da shi irin sa ne zaka ji yana cewa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryar su ba a hannunka take ba Allah ke shiryar da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan ita ce hidayatut tawfiq wal ilham sai hidayatut dilala wal bayan hidaya ta a karantar da kai a ilmantar da kai a bayyana maka gaskiya a ja hankalinka a tausaya maka a buɗe maka ƙofa a kirawo ka a maka wa'azi a faɗakar da kai a nusantar da kai duk waɗannan kuma aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kuma zaka je ta ayata ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kun ga anan an ba shi shiryar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi fil ard ala ila lahi tasirul umur ya ce ta bayani da dilala sannan akwai hidaya Wace ita guda biyu ce amma guda ɗaya ce a dunkule hidaya ila nar wa hidaya ila janna shiryar da mutum ya shiga aljanna da shiryar da mutum ya shiga wuta ma'ana shiga kofar wutan ina aljannan ina take wa zai nuna maka wa zai nuna maka kofar wuta ka tafi to wannan shine ake kira hidaya ila janna wa ila nar wanda ita ma Allah ya ce ushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahaduhum ila siratil jahim ku shiryar da su zuwa tafarkin wuta ba su san da wutar take ba ku ja su ku kai su wuta saboda haka wannan tafiya wuta kenan haka ‘yan aljanna ba sun shiga aljanna an nuna musu aljannan za su ce alhamdulillahi lazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici yace wa yahdiyaka siratal mustaqima ila yahdi bika zai shiryar da mutane da kai ko kuma ya tabbatar da kai akai wa yansuraka Allahu ala aduwika Allah zai baka nasara akan makiyanka nasran azizan wato nasara mabuwayya zumalan zajjaj nasaran za'izzin la yaqa'u ma'ahu zillun zai baka nasara abociyar ɗaukaka wacce ba za ka samu ƙara samun ƙasƙanci ba a rayuwarka na'am huwa an anzala na sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu liyazdadu ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات Allah subhanahu wa ta'ala ce huwallazi anzala sakinata ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da nutsuwa a sukun wa tsumanina ya saukar da nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki da jin daɗi da annashuwa da alheri fi ƙulubil mu'minina a cikin zukatan muminai ɗin nan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li allah tanza ija ƙulubuhum lima yarju alaihim don kada zuciyarsu ta firgita ta razana ta tumanya sakamakon abin da ke gangaro musu fa sallamu liqada'illah da haka suka mika wuya ga hukuncin Allah wa kanu qad ishtadda alaihim saddul mushrikeena lahum anil baiti abin nan da mushrikai suka yi na hana su shiga ɗakin Allah ya musu ciwo sosai hatta qala umar alama nu'tud diniya fi dinina yace alama nu'tud daniya ya zamu bada kaskanci ga addinin mu فقال رسول صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن, ولن يضيعني manzo Allah ya ce to ni fa kashi na bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba zan saba umarnin Allah ba kuma na san Allah ba zai tozarta ni ba kamar da zuwa cikin hadisin Bukhari mai lamba ta 3182 da Muslim mai lamba ta 1785 da Imam Nasa'i cikin Kubra daga hadisin Abi Wa'il da kuma an Sahal bin Hunayf kamar da cikin tafsirin Shaukani thumma auqa Allahu rida sannan Allah ya afkar da yarda da amincewa bima jara fi qulubil mu'minina abin da ya gudana a cikin zukatan mu'minai fa sallamu wa aqa'u suka miƙa wuya suka yarda da dukkan ka'idodin da aka sa a sulhin wanda zamu yi bayanin su a gaba in insha Allah dadu Allah ce domin su ƙara imanan imani ma'a imanihim tare da imaninsu Wazalika zalika annahu kullama nazala faridatun zada imanuhu. wannan shine aqidan ahlus sunna al iman yazidu wa yanqusu suna cewa lil iman khamsu nunat qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani Imam al-Bukhari yace sai da naje makaranta daban-daban na tambayi malamai dubu akan imani yazidu wa yanqusu suka ce kwarai ku al-imani yazidu wa yanqusu qawlun bil lisan amalun bil arkan wa i'tiqadun fil jinani yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah haka imani yana karuwa mutum yana kara aiki mai kyau Sheikh Usaimin ya ka asbabu ziyadatul imani guda hudu to abin da ke kara mutum imani annazur fi ayatin lahi shar'iyya idan kana bincike a cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah ingatattu domin ka ga me Allah yake so kai kokarin yi me Allah baya so kai kokarin bari sai imanin kai ta karuwa gwargwadon binciken da kake ka ga labaran da Allah ya baya ka gasgata ka kara imani kaga ga hukunce-hukuncen da Allah ya faɗa ka yarda ta ka kara imani saboda haka wannan yana ƙara imani sannan na biyu an-nazaru fi ayatul lahil Ka yi bincike a cikin halittun Allah ayoyin nan walillahi fi kulli taskinatin hari-katin abadan shahidu kaifa usal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu duk abin da kake gani a duniyan nan na ƙwari ne na tsuntsaye ne na masu jan gindi ne na masu kafa hudu ne na masu kafa biyu ne na masu shiga ruwa ne na masu hawa tudu ne na masu haihuwa ne na masu kwai ne na masu tsutsa ne da wanda ake ci ne da wanda ba a ci ne da dukkan dabbobin da kake gani manya da ƙanana duka halittan Allah ne kowane ɗaya ka ɗauki jinsinsa ya ishe ka bincike da gane cewa Allah ta'ala ya zuba aya a cikin waɗannan halittun nasa za ka ga wani fanni guda wani dabba ɗaya wani zai ɗauka a rayuwarsa ya zama profesa akan ƙudan zuma wani zama profesa akan kudan tsando wani zama profesa akan kyalci da mai wani zama profesa akan kudan kaza saboda shi iya binciken sa rayuwarsa gaba da ta kare akan kuda daya to kudan kuma nau'in sa fi dubu kun ga wannan duk aya ce ta Allah da za ta kara maka imani ka shiga cikin ƙasa cikin tsirrai kuma a dawo ita kanta sama ita kanta ƙasa da muke ciki ruwan cikinta tudun cikinta yashin cikinta rairan cikinta duwatsun cikinta bushiyoyin cikinta tsirran cikinta wanda ake ci da wanda ba a ci masu tsami da masu zaƙi da masu bauri da masu salam da kwarrai da jajaye da shuɗaye da masu yaɗo da masu ‘ya'ya a ƙasa da masu ‘ya'ya a sama da masu kwantawa da masu yaɗo da masu bishiya da waɗanda ake magani da su da wanda ake ci da wanda mutum da dabba suke ci da wanda dabba take ci mutum baya ci da wanda mutum yake ci dabba ba ta ci da wanda suka yi tarayya in baka kora dabba ba sai ta saba ki ku ci tare duka waɗannan ayoyin Allah ne da in kai bincike akan su zaka ƙara imani kashi na uku shine wato ta'atu wa ihsanuha mutum ya zama mai biyayya in Allah ya ce ayi kayin ya ce a bari ka bari ka tashi ka dinga ɗabbaka musulunci gurbadan yadda zaka iya ka bi Allah gwargwado waya kifa inda amrihi wa nahayihi aka ce anan mai ahdari ya gama da kowa ce tsaya inda aka ce ka tsaya ka hannu inda aka ce ka hannu da kowa ya bi wannan shawarar ta malam mai ahlari da an zauna lafiya waya kifa inda amrihi wa nahayihi shikenan kalas ka huta duk abin da ya jawo duniya ta rikice mun ki mu tsaya inda amrihi wa nahayihi sai a ce ayi a ki a ce a bari a ki bari to shi yasa al'amari ya rikice to sannan abu na hudu da ke ƙara imani shine wato a yawan nisantar muggan laifuffuka da ƙanana da manya in mutum yana bincike ka ba irin nan zahabi ya kawo saba'in daga ciki icen Allah ya azurta ka baka ko ɗaya daga saba'in ɗin nan na taɓa gabatar da wata lacca a wata ƙasa akan wannan nace to kowa ya auna ya ga a cikin saba'in ɗin nan yau nawa yake yi wa yake talatin ko ishirin ko arba'in ko hamsin wani yana sittin wani baya wani goma yake wani uku wani hudu wani ma yace baya ko ɗaya saboda haka waɗannan kaba'ir in an mutu ya nisance su kuma dan ganin girman Allah wani yana barin sabo dan tsoro wani yana barin sabo dan kada cuta ta kama shi ko dan ka a kama shi wani yakan bar sabo saboda bai ga abokin saban ba wani yakan bar sabo saboda ya nemi inda ake saban ya rasa wani kuma ya rasa alas saban wani kuma yana jin tsoro to wani kuma ya bari dan mutuncinsa wani ya bari dan girman Allah to wannan duka yana ƙara imani walillahi junudus samawati wal ard bataliyar sammai da ƙasa duka ta Allah ce subhanahu wa ta'ala, da haka Allah yana iya yaƙinka da komai, zai iya yaƙinka da ruwa, zai iya yaƙinka da iska, zai iya yaƙinka da ƙasa, ko ya yaƙe ka da tsawa, ko ya yaƙe ka ma da aulomaka, ko ya yaƙe ka duk abin da Allah ya ga dama zai iya zama bataliyar yaƙi. Kullum akhazna bi zambi, wa minhu arsalna Alayhi hasiba, wa minhu man akhazar husaiha, wa minhu man khasafana bihi al-ard, wa minhum man aghraqna. saboda haka Allah ba a gudunsa ba ka gudu ka ce na guje wa Allah ina za ka ka wa Allah saboda komai in dai kana taka ƙasa kana kallon sama kana kallon ƙasa to baka gudu ba eh, kana nan ƙarƙashin kulawa Allah da saninsa da inda kake wa kana Allahu aliman hakima Allah ya tabbata mai cikakken sani ne ko mai cikakkiyar hikima ce al-ilmu anan ya hada ilmu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakunu ya hada ilmu mumkinat da ja'izat da mustahilat ya haɗa ilimi gamamme ya haɗa am ya haɗa khas ya haɗa mujmal ya haɗa mufassal duka wani ilimi a haɗa bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya gama komai da komai ba wani abu da ya fita daga sanin Allah ko daga wato abin ilimin Allah hakiman alhakim ya haɗa hukumu da hikima hukumu hukuncin Allah duka ya shiga cikin wannan hakimu hukuncin nan guda biyu ne akwai alhukumul shar'i akwai alhukumul kauni duk abin da Allah ya hukunta shi shar'an na ayi kaza a bar kaza da abin da Allah ya hukunta shi kaunan na wane ya rayu wane ya mutu wane ya samu wane ya risa wane ya kuka wane ya dariya wane ya je wane ya dawo wane ya baki wane ya fari wane ya kiba wane ya siranta wane ya tsawo wane ya gajarta wane ya wada wane kabila kaza wane yare kaza wane mai arziki wane mai talauci wane fari wane baki wane mace wane namiji duka wannan hukuncin da kawai mun ganshi a haka mun karba shi ake kira alhukumul kauni kuma a sa ma ranar mutuwa kuma dole ka mutu a ranar ko kana so ko baka so ko ka da ko baka da ko ka aminta ko baka aminta ba to wannan hukunci ne ake kiransa kauni wancan shar'i to yana karkashin wannan hakiman din sannan ya shigar da kuma hikima hikimar Allah kuma guda ita ma ara kasa ta biyu akwai alhikima suriya akwai alhikima ga'iya alhikima suriya kalli da kyau kaga ya aka yi giza-giza da kafafuwa da yawa aka yi wancan da kafa biyu aka yi wancan ba kafa aka yi wancan a ruwa me yasa aka yi wancan dogo aka yi wancan gajere aka yi wancan na jan ciki aka yi wancan na tashi kuma ya ja ciki kuma ya kwanta aka yi wancan na kwai aka yi wancan na tsutsa aka yi wancan na haihuwa aka yi wancan kaza hikima da ta sa aka yi wannan Allah shi bawa kansa sani amma akwai hikima me yasa Allah ya kunama me yasa ya sauro hikima kenan ko ka sani ko baka sani ba akwai hikima da ta sa aka yi sauro amma baka gano ba kai ka bashi ya zama sa kai ka zama mutum ku ta rigima kana yaki da shi yana yaki da kai sauro fa ya kashe mutum kaga dan mitsitsin nan a nuna maka ashe kai baka isa ba sai a haɗa ka da sauro ya cije ka a ce malaria ta kai mataki kaza shike na kaji an ce mutum ya mutu sauro ya kashe shi A ce sauran nan wato wani gundume man soja ne akwai mai lamba akwai mai lamba ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai igiya ɗaya da mai igiya biyu in Allah ya turo su yaƙi da mutane sai ka fesa maganin ma zai zai ƙara ƙiba in ka kunna hayaƙi ya yi ƙasa in hayaƙi ya sama shi kuma ya ƙasa shi ma sauran yanzu ya yi karatu ya yi digiri a wani fanni maganin baya kama shi saboda kullum su ma wayewa suke gwargwadon wayewar mu yanzu wani ce ya dana wa bera tarko da ɓeran ya zo ya kalli tarkon kawai sai ya kewaye abin sa ya tafi Ka kaga shi ma ya karatu wata ila ya wata makaranta ya yi diploma ya gano cewa tarkon nan akwai hatsari ya wuce mutane suna ba sa bin Allah sai ka ga ƙanana abubuwa sun dame su kullun yaƙi da sauro yaƙi da kuda yaƙi da kaza ƙungiyar yaƙi da kaza yaƙi da kaza ana ta magani sai an gama magunguna gaba ɗaya sai a ce waɗannan duk a daina amfani da su an gano sauran ma ya gane su sai a canza sababbi haka ake ta yi ba masu malaria control project haka suke ta yi ba a fito da wannan maganin sai gobe a ce wani ya sabo gata a ce ga wani sabo citta a ce duk zubar da wannan ga wani ƙari bataliyar Allah kenan kai ku ba Allah sai ya kashe muku sauro to shine yace junudis samawati wal ard kenan li yudkhilal mu'minina domin Allah ya shigar da muminai maza wal mu'minati da mata to kun ga mata sun shigo mata bayan Allah kun ga Allah ya ce da mu da ku zai shigar da mu jannatin insha Allah mu ne kuma tajri min tatal anharu wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin aljannan nan wanda an lissafa mana su guda hudu a cikin sura da ta gabata fiha anharu min ma'in lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min khamrin eh, min asalin musaffa eh kun ga min kulli thamarat komai akwai a cikin aljannan nan da Allah ya ce zai shigar da mu. mu'mini khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna Allah ka dawwamar da mu cikin aljanna Allah ka sa mu aljanna ka dawwamar da mu wa yukaffira anhum sayyi'atihim kuma Allah zai kankare musu duka kusakuran da suka aikata ashe kowa yana da kurakurai sai dai Allah ya yafe mana da gafararsa wa kana zalika indallahi samun wannan a wajen Allah fawzan azima wannan rabo ne mai girma a wajen Allah ce ka shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna da rahamarka ba dan aikin mu ba na'am ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دار وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما الله تعالى ويؤذب المنافقين sannan Allah zai ɗanɗana kuɗan azaba ga munafukai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata dhannina billahi dhanna sau wanda suke munana zato ga Allah mummunan zato suke wa Allah mummunan zato wani irin mummunan zato munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata suke wa Allah malamai sun kalli wannan ta fuskoki guda biyar suka ce annahum zannu anna lillahi sharikan sun zaci cewa Allah yana da ɗa da haka wannan su ce Uzair dan Allah ne wannan su ce Isa dan Allah ne wannan su ce kaza suna wa Allah shirka suna haɗa shi da abokin tarayya kuma wannan zunubin ba a yafe shi duk wanda ya mutu mushriki ba zai shiga aljanna ba har abada Allah ka kare mu kan mai shirka a rayuwarmu shirka shine mafi girman laifi da Allah ya fito bayyana wa duniya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wato saboda munin shirka ya kamata a ce ko difloma ana yi akan mecece shirka warai a ce ana digiri ma ana masa ana PhD tuwo ma ake masa digiri katirin ba ana digiri ana masa ana PhD ha professor tuwo an samu hulasa tana taba sili ba sai wannan mugun laifi da in ka mutu kana yinsa ba za ka shiga aljanna ba har abada ya kamata a ce mutum ya yi diploma a kai ya yi certificate ya yi diploma ya yi digiri ya yi na ɗaya ya yi na biyu ya yi daktarin ya zo profesa a kan sanin shirka da illolinta domin zunubi ne kwaya ɗaya aka ce in ka zo da shi ba ka shiga aljanna ba ya kamata mutum ya sa sosai Allah ka tsare mu yasa annabi yake addu'a yake ce Allahumma ni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ka tsare ni kan maka shirka ina sane kuma Allah ka tsare ni abinda ban sani ba ma kan maka shirka akai so da manzo Allah ya ce shirka yadda take shigowa cikin jama'a bari ka ji yadda take kamar tururuwa ce baka a cikin dare mai duhu akan dutse fetal tana rarrafe in kana jin rarrafanta a kunnanka to zaka je da shirka ta shigo bakar tururuwa akan mulmulallen dutse a cikin dare mai duhu in tana tafiya tana rarrafe zaka jin kwas kwas kwas dinta ba zaka ji ba saboda kankantarta da mulmulallen dutsen babu wani alaman yashi yashi ko wani ƙasa ƙasa ko wani karakara da za ta taka ka ji motsinta ga tsananin duhu kunnanka ba zai gani ba idanka ba zai gani ba kunnanka ba zai ji ba to haka shirka take kutsuwa cikin al'umma shi yasa mushriki in ya ga wutar da zai shiga zai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki saboda ya ga wuta ya ce Allah wallahi ban shirka ba ya fayi amma saboda ya ga sakamakon ba kaɗan ba bane ce wallahi bai ba Allah ka tsare mu ya kamata a faɗaɗa karatu da bincike akan illar shirka kada mutum ya je wa Allah mushriki kun ga aka ce zaton da suka wa Allah mumuna da suka jingina masa mata ko ɗa ko jika ko abokin tarayya ko wani a ce an haɗa su ana bauta musu tare da Allah na biyu annallaha la suru muhammadan wa ashabahu zatansu da suka wa Allah mummuna suna ga Allah ba zai taimaki manzo Allah da sahabbansa ba wannan addinin zai durkushe zai tarwatse zai ruguje za su kasa kai shi saboda karancin su da rashin yawan su da rashin kuɗin su kuma sai gashi Allah ba su nasara din na uku annahum zannu bihi hina kharaja ila al-hudaybiyya annahu sayuqtalu aw yuhzamu aw la yauda zafiran zatan da suka wa Allah mummuna sun ɗauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Hudaybiya cewa za a kashe shi ko za a karya shi ko ba zai dawo mai cin nasara ba na hudu annahum zannu annahum wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin wahidatin inda Allah zatan da suke suna daidaita kansu ko matsayinsu ko girman su tare da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mummunan zatan da suka wa Allah na biyar zannu anna Allah la yab'asul mauta sun ɗauka cewa Allah ta'ala ko sun zaci cewa Allah ba zai raya matattu ba wanda ya mutu ya mutu kenan in ya ila hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma na, illa dahar suka ce kawai yau da gobe ne suka ce arhamun tadfa wa ardun tabla wai mahaifa ke turowa ƙasa ke haɗewa shi kenan. an turo ka daga ciki kuma ka mutu kara rayu ka mutu shi kenan. a wajen arna ba tashi ba hisabi ba bincike kuma za a yi tabbas to shine munan zaton da suka yi alaihim da'iratu sau Allah ya ce makewayar bala'i gaba ɗaya tabbata a kansu duk inda bala'i ya kewaye kewayo to kansu zai sauka wa ghadiba alaihim kuma Allah ya yi fushi da su wala anahum Allah ya tsine musu albarka abin fa ya musu yawa sannan da'iratu sau alaihim kun ji ɗaya wa ghadiba alaihim biyu wala anahum uku sannan wa a'addalahum jahannam sannan wa sa'ad masira tir yan yan yan da wannan wato makoma tasu walillahi junudus samawati wal ard rundunan sammai da ƙasa duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka wannan kamar wato in kana bin Allah aka karanta maka wannan aya sai ka ƙara jin ƙarfi cewa Allah zai taimake ka da rundunarsa in saban Allah kake kuma wannan aya tana baka tsoro da haka wannan ayar a cikinta akwai khawfu daraja walillahi junudus samawati wal ard mai bin Allah sai ƙara ƙarfin gwiwa cewa ashe ba kai kaɗai kake aikin ba Allah duk komai bataliyar Allah ne kai ma ɗaya daga ciki ne don haka ba wanda ya isa ya rushe addinin Allah sai in Allah ya ga dama sannan kuma in kana saban Allah aka ce walillahi junudu samatul ato an firgita ka cewa kaffa ka ɗauka cewa saban da kake ka gudu komai Allah zai iya juya shi ya zama makamin da zai yaƙe ka da shi lomar sai a ce ta makale ko kana cin kifi a ce wata ƙaya ta cross ana a ce taƙi ciki taƙi waje sai ka an ce a tafi ingila a je a kama kokoran mutum a ta dannawa yana ihu ana nema a zaro masa wani abin da ya makale ya biya kuɗi mai yawa a cire masa kaya kuma yana gode wanda ya cire masa <clears throat> jama'a mu ji tsoron Allah mu bi shi wa kana Allahu azizan Allah ya tabbata mabuwayi ne hakiman mai hukunci ne da adalci kuma mai hikima ne a cikin sa to nan za mu tsaya sai mu tashi aya ta takwas kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka kuskure Allah ya fi mana ayun da suka yi maganar ni'ima Allah ta'ala ya samu ciki wanda suka yi maganar azaba Allah tsare mu ya kiyaye mu tarawihi da tahajjudi duk suna ne na sallar da ake da daddare amma ana bambanta su da wannan kafin yi bacci waccan bayan an farka daga bacci kafin yi bacci shine tarawih an ce tarawih daga rawah ne wato ane ana hutawa A yi raka biyu a huta a raka biyu a yi sallama shi ake kiran tarawih ane ana hutawa da haka wannan suna ne na sallar da ake yin ta bayan isha ratan kafin a je a kwanta in kuma an yi kwanta bacci an tashi to wacce sallar da ake anan kuma ana kiranta tahajjud tahajjud dama jihar yana nufin bacci saboda haka mutum yayi bacci ya farka shi ake kira tahajjud bambancin su kenan to mutum yana iya haɗa su abinda aka fi so dai mutum yayi sallah raka'a goma sha uku ko raka'a goma sha ɗaya an so haka amma mutum ya ƙara ko dubu yayi ma ba wani abu saboda hadisi sahihi da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun layli mathna mathna sallar dare kai ta biyu kai ta biyu fa idza khashi adukum subha salli wahidatan tutir lahu ma qad salla idan mutum ya ji tsoron alfijir zai keto sai ya maza ya daya ƙari akan wannan adadin ita za ta zame masa wuturin abin da ya sallata to wasu malamai sukan ce ai wannan am ne yazo am wato kai ta biyu kai ta biyu kai ta biyu ba iyaka wancan hadisin kuma nana na Aisha da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kari akan sha ɗaya a Ramadana ko waninsa ai kamar yayi kaidin wannan ne malamai suka ce sam wanda ya karanta usulul fiqi ba zai faɗa haka ba wancan ba manzon Allah ya faɗa ba babu inda manzon Allah ya ku yi raka'a goma sha ɗaya ba wannan hadisi babu kuma inda manzon Allah ya ce in za ku yi sallah ka ku haura sha ɗaya wato ba umarni ba hani hikayatu fi'ilin ne na Nana Aisha take ba mu labarin abinda annabi yake a cikin gidansa shi kadai take ba mu hikaya sannan ta tashi ba mu hikayar ta kawo siffofi guda hudu wanda mai sanya bi wannan ka'idar sai ya bi waɗannan siffofin da suka zo a hadisin guda hudu ba guda ɗaya ba ta ce ma za da rasulullah safi ramadan wa lafi gairihi ala da ashara raka'a kenan ba a ramadan kaɗai yake ba duk kowace rana sha ɗaya ke yi daka in za ka bi wannan sunnar sai dai kullum kai ta sha ɗaya ba magana ramadan a cikin sallar ka kai don ba magana ramadan ake akan wannan hadisin ba gaba ɗaya rayuwar annabi kullun goma sha ɗaya ke kullun ta duniya sai ya raka a goma sha ɗaya kwana ɗari uku da sittin na shekara kaga kenan in ka ne a ramadana kaɗai to baka ba hadisin ba shi annabi kullun yake yi maza da fi ramadana wala fi gairi haka hadisin ya zo na biyu ta ce la tsalo an husnihinna kyawawan raka'o'i ne wanda yake bakara da ali imran da nisa a raka ɗaya an husnihinna sannan ta ce wa me wa tulihinna kenan sallar annabi an siffanta da da siffofi guda hudu in zaka bi wannan ka'ida sai ka haɗa waɗannan kai ma siffofin guda hudu na farko al'adadu na biyu al'istimrar, na uku at-tul na hudu al-husn haka yazo a hadisin Al'istimrar ka ci gaba ba a ramadana kaɗai ba a goman ƙarshe ba haka zaka yi ta yi ƙarshen rayuwarka saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama sallar dare a kansa wajibi ne shi yasa ya dauki adadin da zai tayi har ƙarshen rayuwarsa saboda Allah ya ce qumul layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila shi wajibi yayi qiyamul layli amma mu kuma wa minan layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ko ba shi da lafiya sai yayi daga zaune mu ku a haƙƙin mu mustahabbi ne tunda mu ba ko da yaushe muke iya yi bai an ka samu dama kai da yawa in ka samu dama ka da yawa kamar da annabi ya gaya ma wancan sahabi wanda wannan shine ra'ayin malamai da yawa wasu ko malaman suna ga a tsaya a sha ɗayan to malamin da ya ce a tsaya a sha ɗaya Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi fa sha ɗayan irin ta annabi yake yi dan ya faɗa a littafin sa yace lokacin da suka fara ta Asiriya sun fara da mutane da yawa amma ƙarshen su uku suka kare ta kowa ya gudu saboda su da gaske suke da dul da husn da istimrar da adal suka hada da haka da limamin ya tsaya yayi yayi bakara duka a tsaye ya shiga nisa a'a ai a hadisin jayi nisa aka fara yi tsallake abin da aka yi aka nisa aka dawo aka yi ali imran kuma sannan karatun shi ma akwai wata sunna kuma la yamurru bi ayatin fiha su'alin illa sa'ala wala بآية عذاب azabin illa ta'awwaza استغفار إلا استغفار هكا haka karatun yake to ya za ku zo ku ta rigima akan sha ɗaya bayan ga ragowan siffofin sallar yadda ake karatun yadda ake adadin yadda ake zarcewa a kai yadda take da tsawo yadda take da kyau yanzu masu sha ɗaya masu cewa ba za a ƙara akan sha ɗaya in kai musu wannan ba wanda zai damu sallacin. sai ka ji yana cewa inna <laughs> la yuridu yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bi al-usra ashe kaga bai kamata ta'khudhu bi sunnatin wa tatruku sunnatan ba kuma hadisi ya zo bil was mu a wajen malaman usulul fiqh yadda suka koya mana suka ce iza ulqal hukmu ala al Was' to yadullu ala illiyati zalika al-wasfi idan aka gina hukunci akan wata sifa to yana nuna wannan sifar ita ce illar ya hukuncin sannan suka ce iza ta'arada al-qawl wal fi'l ayyuhuma yuqaddam al-qawl muqaddamun ala al-fi'li salatul layl masna masna qawl ne sannan ma za da su lafiya fi gairihi ba magana annabi bace magana na Aisha ce tukhbiru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba bai ce ba bai hana ba saboda haka an samu ta'arud bainal qawl wal fi'l qawl ya ce salatul layl masna masna fi'l ya ce fi'ilin ma ba na annabi ba ba fi'ilin annabi yace ai ba ba ce ya yi ba ce ya ka'ai ba da an samu hadisi annabi ya ce kar ku ƙara kan sha ɗaya wallahi ba za mu ƙara ba ko mun samu hadisi annabi ya ce ku yi sha ɗaya to wallahi a sha ɗaya za mu tsaya amma ba hadisi ko ɗaya da annabi ya ce ku yi raka a sha ɗaya babu hadisi ko ɗaya da annabi ya ce kar ku haura sha ɗaya to me na rigima kuma wanda zai sha ɗaya tsaya sha ɗaya wanda zai wuce ya wuce akwai hadisi a bukhari da muslim da ya nuna a wuce me na rigima me na tashin hankali me na sunna da bid'a a cikin wannan sannan kuma suka ce is a uh, al-mubihu muqaddamun ala nafi ko al-musbit muqaddamun ala nafi wal mahzur muqaddamun mubih ka'idodi ne na nan usuliya sun fi 20 karkashin wannan matsala. shi yasa abinda Sheikh Usaimin ya faɗa shine abinda za a tsaya akai na cewa a tsaya akan sha ɗaya mustahabbi ne amma in ka haura babu wani wanda zai hana ka ce ko kayi bid'a ko kayi kaza sai dai in bai san addini ba ko bai fahimce shi ba a yi tambayi ta isa haka ga dubu goma sha biyu daga wata baiwar Allah saboda muna so kuɗi ya fito ne tambaya an yi ɗaya ba ta isa ba ga dubu goma sha biyu daga wata baiwar Allah daga unguwar Riyal ta ce taimakon dubu dubu na shekara ɗaya ni ban ji ana mata nake ta ji suna ba da dubu sha biyunsu na gidan marayu ko ba ku da kuɗi ne bayan Allah mace tana rannan mata ta aiko ta ce daga August zuwa August na 2012 ga dubu goma sha biyunta to yanzu ma an samu wata baiwa Allah daga wata unguwa ta Riyal ta aiko cewa a sa ta addu'a ita da ƴaƴanta ga dubu ɗaya daga wani bawan Allah a sa sha addu'a game da wani ciwon kai da yake fama da shi ga ɗari uku daga wani bawan Allah a sa sha addu'a Allah ya ci jarabawa ga ɗari biyar daga wasu bayan Allah wanda wata baiwa Allah da take son haihuwa da wadda take son miji nagari da kuma ƴan uwansu da aka sace musu mota a sa sa addu'a ɗari biyar daga wani bawan Allah a sa sha addu'a Allah ya biya masa bukata ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi wa ƙaninsa addu'a Allah ya shirya da shi ɗari biyu daga wani ɗan uwa shi ma sa shi addu'a Allah ya bashi sana'a dubu takwas daga ɗaliban ihya usunna wai wai wai ɗaliban ihya usunna ina suke waɗannan ɗaliban ihya usunna suka ce a musu addu'a ga dubu takwas lalle ɗalibai kun cika ɗalibai to Allah ya Allah ya raya ku akan sunna ɗin da kuke cewa ihya usunna Allah ya raya ku akan sunna daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ɗari hudu ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi wa ‘yarsa addu'a Allah ya ba ta haihuwa, ɗari hudu daga da zanin gado daga wani bawan Allah ya ce a kawo, da nan ɗari daga wani ɗan uwa shi ma a masa addu'a Allah ya ba shi gida, shadda turmi biyu, sallaya guda ɗaya, alƙur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah ya ce a sa sha addu'a, alƙur'ani guda biyu shi ma daga wani bawan Allah a sa sha addu'a, alƙur'ani guda ɗaya a wa matarsa addu'a Allah ya sauke ta lafiya Alƙur'ani guda hudu a wa iyalansa da shi addu'a Alƙur'ani izu goma guda biyar fi sabilillah akwai marasa lafiya iri daban-daban akwai masu buƙatar aure maza da mata akwai masu buƙatar haihuwa daban-daban akwai masu buƙatar mallakar gida nasu na kansu akwai masu neman admission na makarantu daban-daban akwai masu neman cin jarabawa shiga makarantu daban-daban Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka Allah ka biya wa dukkan mai bukata alheri bukatarsa musamman wanda suka rubuto suka yi kuma yi tawassali da wani abin da za a ba marayu ko masu karamin karfi Allah ka biya kowa bukatarsa ta alheri Allah ka waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda suke da wata wato wata bukata ta musamman Allah ka biya musu wannan bukatar dan wancan bawan Allah Allah ya fito da shi ya kubutar da shi ya tseratar da shi ya kuma kiyaye shi kiya ya tsare shi daga abin da ake nufi da shi mummuna Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya mana arziki ya saukar da albarka a kanmu da matanmu da ƴaƴanmu da iyayenmu da mu duka gaba ɗaya iyayenmu da suka rasu duka Allah ya musu rahama wanda suke da rai da mu da su Allah ya sa mu cika da imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب